لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا اذا يهودا واسن كابرتي دكي to Allah yana gaskata ka a kan ingancin abin da ya saukar maka ya kai wannan manzo na alkur'ani ya saukar da iliminsa a cikinsa wanda yake son bayi su sani na daga abin da yake so yarda da shi ko abin da yake ƙi baya son shi mala'iku sun shaida da gaskiyar abin da ka zo da shi haɗe da shaidar Allah Allah ya isa mai shaida shaidarsa ta wadatar daga shaidar waninsa